da shi maulana da kansa ya uziri da kuma izini don mika abin magana ga ɗaya Maulana namu da yake gefensa ah, maulana sayyidi Rahim mansur kaduna ah, bayan nan muna maraba da yan uwa kamar yadda maulan halifa ya yi a baya kamar yadda na faɗi za a yi mana musamahar faɗin sunaye ba don komai ba saboda sunayen kansu maulidi ne amma duk da haka shi mai jawabi na gaba uh, insha Allah a cikin maganganunsa zai so ka kamar wasu daga cikin manya da suka zo bayan ana wannan zama da kuma wanda suka zo kafin mu fara uh, yana da kyau dai mu ƙara saurara don a hakan dai muna jiran zuwan ɗaya babban bakon namu ma'ana uh, limamin tijjaniya maulana shek tijjani sise daga kaula yana gari amma an je a zo da shi shi ma insha Allah kuma yana zuwa wannan waje kuma Allah bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi tahhara qulubana bi hubbi hadhihi هذه الجوهرة وأفاض على سائرنا من الود لهذه المعاني العلمية وأهل أقولنا للتأمل فاقتدينا بتلك الأفعال الألية وأيدنا بالعلوم المكنونة المقزونة الإلهية اللدنية وشرفنا على سائر الأمم السابقة القبلية وأنزل تشريفنا في موكم الآيات القرآنية كنتم خير أمة أخرجا للناس نشكره تعالى على هذه العطية والصلاة والسلام على نبيها أمة المقصوصة هذه المزية مظهر ذات العزة والعظمة والكبرياء والألوهية ومفتاح مقلاك الوجود من كنز الأماء بالمحبة الذاتية إنسان الكامل في المراتب الحقية والخلقية الذي جرى ليلة مولده الأجائب الأجيبية كالارتجاج الواقع في إيوان كسرى ذي البناءات القوية وقيد البهيرة المعروفة بناهية الفرس بدبرية وأعجب من ذلك كله إذا دققت كمود النار الفارسية ألف عام لم تكمد لإبادتهم أوقدها الأمة الجاهلية وأصبحت الأصنام منكسة على رؤوسها لبدو الملة الحنيفية والصلاة والسلام على عين الرحمة الربانية وعلى آله وأصحابه وأزواجه بكرة وعشية والتابعين وتابعيهم بإحسان ما استقامت الملة الهنيفية ورضي الله تبارك وتعالى أمن ختم الولاية المحمدية سيد الدائبة الصوفية الأحمدية التجانية مولانا أحمد بن محمد بن سالم أمر الهداية وعن خليفته وصاحب فيدته الأحمدية من تولاه مولاه بالهبز والرعاية والهماية وأعطاه القدبانية والجامعية والقوسية شيخ الإسلام برهاما يس صاحب الفيدة التجانية ورضي الله تعالى عن شيخي ومولاي أحمد علي أبو الفتوحات الأكبرية وعن جميع الخلفاء والنواب والأصحاب ذوي المراتب العليا صلاة أنتم بها في سلك أهل هذه المزية الفائزين بالدخول في هذه الدائرة الفضلية أما بعد هنيئا لإبراهيم لا هلاله هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وأما نواله لعبد الأرض هل عبد المرسل بعبد يوم فاستبان كماله قد اختير من كل الأوالم أصله كما اختير واختير لذاك فعاله محمد مختار وآدم دينة محمد يوم البعث راك كساله محمد نور الخلق وهو محمد عظيم عظيم الخلق تم جلاله حق قدره ومقداره العظيم آه، فضيلة الشيخ مولانا الدكتور محمد البشير دم مولانا صوت الإسلام لسان الفيضة مولانا الشيخ طاهر عثمان بوشي حفظه الله ورعاه ودول أمره لنجل الإباد هبرا آه، تا خليفة الشيخ معلم حسن خليفة شو مالا ودو حفظه الله ورعاه إمام محمد ناصر أحمد آه درء القادرية الشيخ عبد القادر حفظه الله ورعاه حضر الشريفي باقي دينسو وعلى رأسهم الشيخ محمد الحبيب ɗan maulana a sheikh sharif abdulmajid hafizahullah wa ra'ahu a sheikh adam muktar a sarkin hausawa Ali Mushu ahmad haruna daga ghana imam sheikh tijani babban limaminmu limamin kaulah limamin madinatu kaulah a sheikh tijani ɗan maulana khalifatu sheikh saidi ali sise wa ra'ahu wa adama marqahu wa tawalla umurahu zahiran wa batinan sarki lawal garbe sarkin zangon tuta accra ghana alhaji rabiu dan batta alhaji muktar fafa alhaji muhammad awwal waɗanda suka gayyace mu wannan mazauni mai albarka mazauni ɗaya da ake gafar ta zunubi miliyan biyu a sauran 'yan kwamiti gaba ɗaya shehu mahalan baba kusfa shehu muhammad a jawo estate zaida muhammad zakiru muhammad salisu a zakiru muhammad fatihi ma'abota diwani na'ibi Shomalan muhammad awwal ali da sauran shugabanni baki daya da 'yan uwana almajirai ina gaishe ku kullum bi ismihi wa ainihi ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu a 'yan uwa manzo Allah sallallahu sallama ya fi dukkan halittar Allah haƙuri ya fi dukkan halittar Allah tsantsaini ya fi dukkan halittar Allah gudun duniya ya fi dukkan halittar Allah karamci ya fi dukkan halittar Allah juriya ya fi dukkan halittar Allah yafiya ya fi dukkan halittar Allah kyauta ya baka ya baka ya baka in yi yawa yi ma nauyi ka kasa ɗauka sai ya ɗauka ya ce mu je in kai ma gida manzala sallallahu alaihi wasallama baya kwana da taro ko sisi a gidansa ba a taɓa tambayarsa wani abu ba sai face ya ba da shi manzala sallallahu alaihi wasallam baya fuskantar wani daya da abin da yake ki yana sakin fuska yana zama da sahabbansa yana tattaunawa da su a cikin lamarinsu na duniya da kuma lahirarsu manzala sallallahu idan ka zauna da shi za ka ɗauka duk wurin babu wanda ya fi ka kima saboda yadda zai ƙaddara ka ya kimanta ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi dukkan halittar Allah tsananin kunya ya fi amaryar aka kai ta ɗakin angonta cikin mayafin amarci tsananin kunya ya fi kowa ƙanƙan da kai manzo Allah bai kurawa mutane ido kullun kansa a ƙasa yake wa yanzuru lahzan wa hawlil ardi galiban yasuqu sihaban wal mala'iku tatba'u idan takalminsa ya tsinke da hannunsa yake facewa idan rigarsa ta yage da hannunsa yake ɗinkewa yana ta iyalansa hidimar gida yana amsa gayyatar bawa kamar yadda yake amsa gayyatar intaccen ɗa manzo Allah sallallahu alaihi yana karban hadiya ko da kafar kaza ce sai isati yana godiya a kanta yana tashi da kafafuwansa ije ya gaida mara lafiya yana zuwa iduba gajiyayyu kuma yana cin abinci tare da su manzo Allah yana wa kansa hidima da kansa yana bincike a cikin sahabbansa in ya kwana biyu bai ga wani ba yakan tambaya ina wani in aka ce bai da lafiya ce mu je in gaishe shi idan suka haɗu sai ce da shi la'allaka ya aki wajatta minni aw min ikwanika shay'a watakila dan uwana ko na maka abin da ba daɗi ko ko ko wani cikin yan uwanka sahabbai sun aikata maka abin da ba daɗi ko sai ka gabawa ya ji kunya ya sun koyar da kai ya ce ne mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai ba za ka yi abin da babu dadi ba abu kaza ne faru shi yasa baka ganni ba kwana biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya tafiya kamar sarki ana take mar baya idan su uku suke tafiya sai ya ce guda ɗaya ya dawo dama ɗayan kuma ya dawo hau idan ko suna da yawa sai ce duk su shiga gaba shi kuma yana bayan su shi kuwa mala'iku na take mar baya yasuku sihaban wal mala'iku tatba'u manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama wato ya kasance mai yawan kawaici ne baya magana sai idan wahayi ya sauka idan yayi magana mai tsawo ba a gajiya in yayi kaɗan ba a cewa ina ma da ya ƙara sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fi kowa kyawun murmushi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai dauki duniya bakin komai ba wata rana yana tafiya aka ga yana kakkaba rigarsa aka ce lafiya ce duniya ce take bi na nake korarta sallallahu alaihi wa sallama duk rigar da isamu yana sawa in tana da tsada isa in tana da arhama isa hakanan abinci ba ya rena abinci idan abinci yana da tsami in ya ɗauka ya sa a baki ba zai tofar ba ba zai kuma bata wannan abinci ba sai ya haɗiye sai isha ruwa sai ce alhamdulillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya zagin koda dabba yana girmama halittar Allah baki ɗayansu yana hawa jaki wani lokaci ya hau doki wani lokaci ya hau ragumi wata rana sai ka ganshi da ƙafafuwansa yana tattaki wai rakabu a hayanan jawadan wa marratan himaran wa hinar rajilan ya taƙallau manzalla sallallahu sallama duk abin da ya samu na daga abinci yana ci baya wulakanta almajiri kuma baya tsoron mai mulki baya jin shakkan mai kuɗi Allah sallallahu wasallama halittan Allah baki ɗaya da ido ɗaya ke kallon su wanda ya fi tsoron Allah shi ya fi daraja a wurinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba zagin kowa ba bai taba dukan kowa ba bai taba aibanta koda abinci ba sallallahu alaihi wasallam bai taba aibanta koda shimfidar kwanciya ba yana zama a ƙasa ba shimfida matansa ummahatul mu'minina sukan ce yaya ka zauna a ƙasa ka bari mi maka shimfida yace daga nan aka halicce ni kuma nan zan koma sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzo Allah mai tausayi ne mai sassauci mai jin kai mai kawaici mai rangwami in ya haɗu da kai komin kaskancin ka shi zai fara gaishe ka baya jira ka gaishe shi yana miƙa hannu bayan ya yi sallama ya miƙa a yi musafa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato idan yana zaune a cikin sahabbansa baya bata rai baya ɗaure fuska baya shan kunu yana ba kowa dama ko da balaraban ƙauye ne ya faɗi maganar da iso ya faɗi wadda ya kuskure a yi masa gyara wadda za a yi dariya a yi dariya manzo Allah ya murmushi sallallahu alaihi wa alihi sallama idan ya zo taro ya ga wuri ya cika inda ƙarshen jama'a suka tike nan yake samu ya zauna sai dai in an matsa cewa ya shigo sallallahu alaihi wa alihi sallama yana girmama duk bakon da ya shigo wurinsa wata rana yana ganawa da sahabbansa sai wani ɗaya daga cikinsu ya shigo daga baya wuri ya cika babu shimfiɗa sai manzo Allah ya duba ya duba bai samu shimfiɗa ba sai ya ɗauko rigarsa ya tukunkune ta ya ɗauka ya jefa masa ya ce zauna akan wannan da ya warware ya ga rigar manzo Allah ne sai ya ce wane mutum sai ya sumbance ta ya rungume ya samu wuri ya zauna a ƙasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama baya fushi sai in an taba Allah waya gababu lil maula baya fushi dan san zuciya kuma ba a bashi labari akan wani mahaluki ran sai baci da gairi dalilin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi dukkan mutane jin kai ya fi su tausayi ya fi kowa amfani da rayukan mu zai kare saboda ransa to da ba mu asara ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ana aiki sabansa suna aiki yakan sa hannu shi ma ayi da shi sallallahu alaihi wa sallama idan ya zauna a mazauni idan zai tashi sai ce subhanaka subhanaka ya azimu haka yake faɗi sallallahu alaihi wa sallama yana tashi ya je ya gaida mara lafiya har gida manzo Allah sallallahu alaihi sallama yana son kamshi baya son wari yakan ce mala'ikun rahama suna biyo kamshi mala'ikun azaba suna biyo wari yana cin abinci da talakawa in yana cin abinci talaka ya shigo sai ya ce bismillah zauna mu ci ana ci annabi yana ɗaukan nama ina samar a baki yana cewa cika ji akwai laushi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana girmama ahlul fadli duk inda ma'abota falala suke ya san su yana girmama su wato yana da ɗabi'u kyawawa ababen yadda manzo Allah sallallahu alaihi sallama abin da ya ci shi bayinsa suke ci saboda haka yana da kyau mu kwaikwayi wannan da yawan mu za ka ga abincin da mutum yake ci daban abincin da mai gadi zai ci daban abincin da mai gida zai ci daban abincin da mai aikin gida zai ci shi kuma daban idan lokacin wato sallah ya yi sai ka ga an ɗauko masara ko dawa an bawa talaka wai wannan zai je dafa abin da ake so ka ba da abin da shi kake ci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bambance bayin gidansa a wurin abinci bai bambance su a wurin sitira sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan Allah sallallahu sallama wato baya bari rigarsa ta rika jan manzo Allah sallallahu sallama shimfiɗar da yake kwanciya a kai faɗinta bai fi faɗin kabari ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan da'iman idansa cikin hawaye yake da'iman cikin kuka yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baya dariya murmushi yake ya fi dukkan mutane yawan murmushi baya cin abinci mai zafi yana cewa abinci mai zafi bai da albarka sannan annabi bai cin gaban wani gabansa yake ci kuma yana hana mu haɗama in ana cin abinci sannan manzala sallallahu alaihi yana son nama manzala sallallahu alaihi yana son kankana yana son kabewa manzala sallallahu alaihi baya fushi dan kansa yana cin abin da isamu baya harin abin da yake hannun wani yana tsantsaini kuma wato manzala bai tsantsaini a wurin abinci in ya samu sallallahu alaihi sallama yana cin naman kaza yana cin naman tsuntsaye yana cin abin da aka farauto a daji sallallahu alaihi sallama baya san warin tafarnuwa baya san warin albasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba zargin abinci ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da kwano babba wanda ake sawa bakinsa abinci musamman ya tanade shi ne dan baki kamar irin yadda ake tanadin kuloli manya saboda taron maulidi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai tsafta ne kwarai yana da wata jaka a cikin jakar yana da kum da yake taje kansa da shi yana da madubi da yake dubawa yana da aswaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in yana shan ruwa baya numfashi a ciki in ya zuka sai ya cire in ya sake zuƙa sai ya cire in ya zuka na uku ya isa sai ya ce alhamdulillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kwanciya farkon dare ya tashi wato tsakiyar dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da zakara yayi cara yana farkawa kuma baya dorawa hadimi ko wani bawa hidimarsa ta asbahi da kansa yake yi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah baya shiga daki mai duhu sai an an haska fitila mu ma ya hana mu shiga wuri mai duhu duk inda kaga duhu kar ka fada ka tsaya ka haska tukuna ka tabbatar menene a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance wato idan zai kwanta yana kashe wuta kuma yana gaya mana mu ma iza nimtum fa'adfi'u surjakum fa inna nara aduwwul lakum a wata riwaya la tatrukun nara fi buyutikum hina tanamuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan za ku yi bacci ku rika kashe fitila saboda wuta makiyar ku ce za ku yi yin bacci ba ku sani ba wani abu ya faru gobara ta kama sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai kwanta bacci yana karanta Fatihatul Kitabi yana karanta Ulhuwallahu yana karanta falaki da nasi sannan a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi yana karanta ayatul kursi yana ga wa sahabbansa kar ku rika kamin labarin mutane mara kyau in za ku kamin labari ku kamin labari mai kyau la tuballiguni an ashabi illa khaira fa inni uhibbu an akhruja ilayhim wa ana salimus sadri yace kar ku rika kamin labarin sahabbaina sai dai labari na alkhairi domin ina so in fita daga wannan duniyar taku zuciyata ba ta kullace da kowa manzala Allah sallallahu alaihi sallama an halicci duniya da lahira dan shi amma yana sa riga mai faci yana hawa jaki ba siddi kuma yana tafe yana da kananan yara suna wasan ƙasa salamu alaikum salamu alaikum sannun ku ya iyayenku ku gaishe su ya wuce abin shi manzala Allah sallallahu alaihi namiji ne cikakke mai matsakaicin tsawo manzala Allah sallallahu alaihi san kowa ne kin wanda ya rasa ba dogo bane can can ba kuma gajere bane dab dab manzo Allah ba fari bane kau ba ja bane dau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai jiki bane balle kaga timbi ba ba bane balle kaga kashi a wuyansa komai ya ji komai yayi yi tamma suratuhu wa tamma ma'nahu takamala fihi alhusnu gaiban wa mashhadan falaysa qadaha mustafa inda mashhadi kansa babba ne amma ya ma wuyansa daidai wuyansa yawo kirjinsa daidai kirjinsa yawo cikinsa daidai cikinsa yawo cinyoyinsa daidai cinyoyinsa sun wa kafafuwansa daidai wa dida manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gashinsa baki ne kwarai goshinsa mai yalwa in ka hango shi daga nesa zaka dauka yana ta goshin take bullowa girarsa ta ji gashi yankan ramin idansa yana da tsawo kwayar tana da girma bakin baki wulik farin fari tar ga waɗansu jijiyoyi sirara masu jan jini suna ƙara wa idan kwarjini sannan ya ga Allah ra'a rabbahu haqqan bi ainin wa suratin wa kullun siwa haza a wara'i hancinsa dogo ramin hancin ba faɗi ba gashi a ciki bai ja irin na turawa ba haske ne a cikin ramin hancinsa kumatunsa bai kumbura ba bai lotsa ba alamar kumburin kumatu alamar haɗama ne alamar rama a kumatu alamar yunwa ne manzo Allah da ko gemunsa mai kauri wuyansa dogo wane wuyan yatsana gashi ya sauka akan wuyar idan iska ta kada gashin zaka ga wuyan ya fito yana sheki kamar shantalin azurfa in ya shiga cikin mutane ko sun kai dubu daga nesa shi zaka fara hangowa kirjinsa mai faɗi da cikinsa da kirjinsa daidai cikin bai fi kirjin ba kirjin bai fi cikin ba dantsansa mulmulalli asusuwansa gwaɓaɓa tafin hannunsa mai yalwa ga kyautawa ne ruwan sama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yan uwa za mu dakata a nan duk wanda ba za ka iya taimakonsa ba karka cuce shi duk mutumin da ba za ka iya taimakonsa ba to karka cuce shi duk wanda ba za ka iya bashi abin da yake hannunka ba kada ka kwace abin da yake hannunsa duk mutumin da ba za ka iya shiryar da shi ba kada ka batar da shi duk mutumin da ba za ka iya matsar da shi gaba ba kada ka janyo rigarsa baya duk mutumin da ba za ka sa hannu a aljihu ka ɗebo ka shi ba kar ka sa mar hannu a aljihu duk mutumin da ya aikata alheri ba za ka yabe shi ba kar ka zage shi kai shiru ka bari waɗanda suka amfana da shi su yabe shi duk mutumin da ya faɗi ƙasa ba za ka iya ɗaga shi ba kada ka sa ƙafa ka taka shi ka bar shi wani ya ɗaga shi kai ka wuce ka rabu da shi يا ربي يا ربو يا رباه يا سمدو وكم مجيسا لنا يا واحد الأهد يا برو يا وترو يا أين المراد أجل يا من لا له شفاء كلا ولا ولد أجس أبيدا وفرج كربه أبدا يا من لا شبيع له ولا ند أنت القياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق قمهم ولا ينالهم نسب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنسابي أحمد